assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu farkon namba da tsakiyar namba da ƙarshen namba ina mana barkanmu da dare barkanmu da wannan lokaci to ya al'ummar musulmi aka sha ruwa lafiya to alhamdulillah alhamdulillah a yau muna dauke da wani sirri na lukudi insha Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> wannan sirri ne mai karfin gaske sirri ne wanda ake ɓoyewa amma kuma sirri ne wanda za a fitar da shi domin 'yan uwanmu su amfana albarkacin wannan wata mai alfarma <clears throat> wannan sirri sirri ne na tara dukiya da abubuwa na cikin duniya bila adadin insha Allah subhanahu wa ta'ala ga mai neman farin jini ɗaukaka kasuwa mulki matsayi to insha Allah duk yana iya amfani da wannan takardar izinin Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan sirri yadda ake amfani da shi za a rubuta surat yasin kafa bakwai duk inda aka zo aya daya za a rubuta wannan baduhu badu dinnan za a rubuta shi kafa daya yawa idan an wani gama za a samu botiki haka sai a wanke da ruwa a ciki da dan dama to masha Allah za a nemi farin zakara eh, farin zakara ko farar kaza insha Allah za a yanka ta jinin ya zuba a cikin botikin a yanka ana yanka ta sai a zira ta a cikin wannan botikin tana furfurfurfurfurfur nan to alhamdulillah idan ta gama ta mutu nudis to shikenan bukatar ka ta da izinin Allah sai ka cire ta yawo to idan ka cire ta za ka cire gashin da hanji da kai da ƙafafuwa sai ka samu wata tukunya ƙasa ƙarama sai ka samu koren kyalle sai ka rufe wannan tukunya sai ka je ka cikin kasuwa ka je ka binne idan ka dawo za ka samu wannan kazar za ka yi sadaka da nama yawwa naman shi kuma wannan gashin nata in an fige shi za a zuba a cikin wannan botikin da ruwan rubutun yake ciki yawwa a ciki za a bar gashin an fifige sai a mai da ya to insha Allah misalin karfe ɗaya na dare za ka hau kan dutse babba ba dole sai babba ba in dai dutse ne wanda za ka iya hawa a kai to za ka yi wanka da shi insha Allah kwana uku da izinin Allah wannan sirrin sai ka yi matuƙar mamaki insha Allahu eh sirri ne mai kyau don haka a daure a jarraba 'yan uwanmu domin su amfana eh wannan sirri ne mai ƙarfin gaske eh wallahi wannan sirri mai rai ne da izinin Allah to alhamdulillah Allah ya dace da mu